a yau ma mun sake dawowa ko kuma mun kawo muku wata fa'ida da muka alkawarta a bayanin da ya gabata cewa za mu kawo fa'ida wacce take maganin ƙanƙancewar gaba kuma take ƙara girman gaba ga waɗanda suke buƙata wannan fa'idar insha Allah tana aiki cikin ƙanƙanin lokaci kuma tana magance dukkan wata matsala da ta jawo raunin gaba domin gaban mutum idan ya ƙanƙance in aka yi amfani da wannan fa'idar insha Allah yana dawowa da girman shi kamar yanda yake a baya ko kuma ya fi yanda yake a daɗin. ɗin kuma wannan fa'idar idan ka taso gaban naka dama can ba shi da girma to ita ma za ka iya amfani da wannan fa'idar domin ka ƙara wa gaban naka girma ya zama ya yi ƙarfi ya yi ƙwari domin mutum ya samu gamsuwa a tattare da yanda yake da kuma samun gamsar da iyali matsalolin da ake samu wani lokacin idan mutum ya taso yana da poor body image kamar misali yana da tawaya ta ɓangaren gaban shi to yana samun less confident sai mutum ya zama ba shi da ƙwarin gwiwa yana gani kamar in yana da wannan matsala ba zai iya gamsar da mace ba ko kuma ba zai iya kasancewa da iyali ba har wasu ma ake ce musu idan mutum gaban shi ba shi da girma baya iya samun haihuwa wanda dukkan waɗannan akwai kusakurai ko kuma rashin bincike akan waɗannan abubuwan in dai har gaban mutum yana tashi ya kai wani mataki da aka faɗa kamar yadda mun yi bayani a bayanai dai da yawa da muka yi na baya cewa ga yanayin yadda girman mutum ya kamata ya kasance wanda shi ne wanda ake so da kuma wanda in ya kai wannan mataki ya zama gaban ba shi da girma dole mutum ya buƙaci magani kuma insha Allah zan yi ƙoƙari wannan bayanin in sa link ɗinsa a description ga waɗanda ba su saurara ba sai su je su saurari wannan bayanin domin mutum ya ƙara samun gamsuwa amma a nan bayanin za mu yi bayani ne kawai na magani wanda mutum zai haɗa domin ya samu ƙarin girman gaba sannan kuma ya magance matsalarsa wacce ta jawo gaban shi ya ƙanƙance abubuwan da ake buƙata abubuwa ne guda hudu. abu na farko shine za a samu garin citta abu na biyu za a samu garin tafarnuwa abu na uku za a samu garin sanya sannan abu na hudu, za a samo garin girfa waɗannan su ne abubuwa da kake buƙata da farko za a samo garin citta kamar cokali guda biyu sannan za a samo garin tafarnuwa cokali guda ɗaya a samo garin sanya kamar cokali guda biyar sannan girfa a samo kamar cokali guda biyu sai a haɗe su guri guda ya zama an dake su ko an cakuɗe su sun zama gari guda yanda ake amfani da shi shine ana ɗiban cikin cokali teaspoon Karamin cokali kenan za a samo tafashashen ruwan zafi ko kuma a samo ruwan shayi tafasasshe shayi wanda yake ba madara lifton kenan sai a zuba garin a ciki in an zuba za a bar shi sai ya jiku kamar na tsawon minti biyar haka ko minti bakwai sai mutum ya tace sai ya shanye iya ruwan ana amfani da shi sau biyu a rana mutum ya sha da safe bayan ya ci abinci sannan a sha da daddare sannan ana amfani da wannan fa'ida na tsawon wata ɗaya ne za ka yi wata ɗaya kana amfani da ita ko da wannan abubuwa da aka lissafa in ka haɗa su kana amfani da su ba su kai tsawon wata ɗaya ba za ka sake nemo waɗannan abubuwa da muka lissafa ko da ba su kai adadin yawan wannan ba sai ka rarraba kowanne ka sake haɗawa ka ci gaba da amfani da shi har sai ya kai ka tsawon wata guda ba wai sai ka kai wata ɗayan za ka ga amfanin shi ba da zarar ka fara insha Allah cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga yanayin yanda ka zai sauya in ya ƙanƙance ya dawo da girma in ba shi da girma ka samu karuwarsa ta fannin girma da ƙarfi da kaurin shi da kuma tsawon shi wannan fa'idar insha Allahu duk wanda yake da buƙatar ƙari kar ya wasa da ita ya yi ƙoƙari ya jarabta ta insha Allahu ana dacewa Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka sannan ga masu buƙatar magani haɗaɗɗe za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya ko su turo mana saƙo kai tsaye ta WhatsApp ko a tuntuɓe mu a ofis namu da ke jihar Kano kasuwar kofar ruwa cikin tashar kuka insha Allahu akwai magunguna da dama ba ma iya na kankancewar gaba ba magunguna da dama da muke badawa dangaren matsaloli waɗanda suke damun al'umma in aka ziyarce mu insha Allahu za a samu sannan yan uwa ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe sannan su danna alama ƙararrawa domin samun sanarwa a kowane lokaci muka aje sabon shirin mu sannan masu son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka sannan kada a manta rika turawa group na yan uwa da abokan arziki domin su amfana mu amfana baki ɗaya mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu